to fa a yayin da a kasar Nijar inda ake shirye-shiryen yi wa bazum juyin mulki inda hakan ya janyo takaddama inda muka samu labarai daga BBC inda yawan da yawan gidajen rediyo suna ta yada maganganu akan bazum to mai sauraro ka biyo mu har zuwa ƙarshe ka ji akan abubuwan da suke faruwa akan shugaban ƙasa bazum inda ake yayin yi masa juyin mulki inda a halin yanzu bazum shugaban ƙasa bazum wanda yake a kasar Nijar wanda shine a yanzu aka mulki inda har yanzu shugaban kasar Bazoum yana cikin gidan gwamnati bai je ko ina ba a yanda bbc suka dora yanda suka dora wannan fasta tasu suke cewa bazum fa yana cikin koshin lafiya sai dai sojojin kasar da suke sanyi yi wa bazum jiyu mulki inda suka yi barazana wa sojojin da suke bashi kariya kan cewar ya yi sauri ya samu su hannu a takarda inda suke mai cewa ya mika wuya koko su kardamar musu har cikin gidan gwamnatin. Tom mai sauraro jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. barkamu da kara kasancewa da ku sannan barkamu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan chata mai albarka wato a gidan nura tv mai sauraro idan wani ne ziyarta ka na farko cikin wannan tasha ka daure ka taɓa mana alamar subscribe sannan ka taɓa mana alamar takarda domin samun sababbin bidiyoyin mu da tsarin mu dora tom inda takaddama ta ci gaba da faruwa a kasar nan ta Nijar yayin da ake ta zanga-zanga inda sojoji ranka ta kaf sun juya baya sun koma gidan gwamnati yayin da suka je suka tare a gidan gwamnati inda su kuma 'yan ƙasa suke cikin barazana duba da yanayin yadda gaba ɗaya jami'an tsaro sun koma can yankin inda ake so a yi wa shugaban ƙasa bazum jiyu mulki tom a yanayin jaridu inda suke wallafawa kamar yadda muka dora maka bbc sun tabbatar mana da cewar shugaban kasa bazum yana cikin koshin lafiya kuma har yanzu wannan juyin mulki bai yiwu ba domin kuwa har yanzu shugaban ƙasa bazum bai saka ta hannu a takardar da sojojin suka mika masa gidan gwamnatinsa ba kuma har yanzu sojojin da suke bawa shugaban ƙasa bazum suna ci gaba da bashi tsaro a yadda muka samu majiya mai karfi a yadda najeriya bola ahmad tinubu yake yunkurin sakin wannan takardar tasa ta ministoci inda muka samu rahoton cewa ana yunkurin bawa dr abdullahi umar ganduje wato cikakkiyar damar zama shugaban jam'iyya ta yadda hakan ya janyo cece-kuce a kungiyar nan ta apc ta yayin da mutane da dama suke ganin hakan bai cancanta ba domin kuwa bai da gogewa a wannan bangare in kuwa sun tabbatar da cewa dr abdullahi umar gandojo bai da gogewa a wannan bangare to a ta barin kuma inda bola ahmad tinubu ya jajanta wa shugaban kasa bazoum inda ya magana akan juyin mulkin da sojoji suke yunkurin yi wa shugaban kasa bazoum domin kuwa hakan ya yi magana akan ciwar hakan kamar bai kamata ba duba da yanayin idan ba kamata ba shugaban kasa bazoum yanzu haka talakawa suna mai matukar sansa ta yadda juye-juyen da ake so a yi mai juyin mulki hakan ya janyo zanga-zanga a kasar ta najeriya ta nijar inda waɗannan hotuna da kake gani na wa'innan 'yan mata da matasa suna zanga-zanga ne a ɓangaren nan ta yadda suke nuna alhininsu da rahin goyon bayan da sojoji suke so su yi wa shugaban ƙasa bazum juyin mulki a taɓarin shugaban ƙasa bazum har yanzu bai yi magana ba akan wannan juyin mulki da ake yunkurin yi masa sai dai mai sauraro kar ta manta afa kana cikin tashar nan ne ta gidan Nura TV ka ci gaba da bibiyon mu har zuwa karshe a cikin wannan bidiyo hakika kwarai hakan ya janyo zanga-zanga a kasar ta nijar yayin da talakawa da dama suna mai goyon bayan cewa ba su goyi bayan a tuge shugaban kasa bazum ba ta yadda hakan ya janyo cece kuce ta bangare ɗaya kuma suna cikin alhini ta yadda da yawan jami'an tsaro sun bar kasar ta nijar sun tare a gidan gwamnati domin ko hakan ba karamin jajanta musu yake yi ba inda suka miƙa wa shugaban ƙasa bazum takarda akan cewar ya sa hannu ta yadda idan ya sa hannun nan ya tabbata cewa sun yi masa juyin mulki inda suka yi wa sojojin da ke bawa shugaban kasa bazum barazanar cewar idan har ba a sa wannan takarda ba za su kaddamar musu ka biyo mu a cikin wannan shahar zuwa ƙarshe domin jin inda labarin zai kaya